واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna hudu ga watan Ramadan ba da hijiratin Nabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da Muna nan farkon suratul mu'minun aya ta farko da kuma sukofi bakwai da Allah ya siffata mu'minai. اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين tun da sufofin suna da yawa nake gani za mu dinga raba karatun kashi biyu a wayannan sufofi na farko za mu dinga ɗaukan karatun minti talatin sannan kuma sai mu zo mu ɗora minti talatin inda gurin da muka tsaya sai mu ko ƙara ko da rabin shafi ne sannan wannan kuma bayanin minti talatin sai na gada haka insha Allah za mu fi samun fa'ida fiye da ake mai sauri domin sauri ba wa? Hmm? a jiya mun ɗauki farkon suratul mu'minun Allah ya fara mana ayar da cewa surar da cewa Allah ya ce kada aflaha al-mu'minun tabbas tabbas mu'minai sun rabauta to kuma ga sufofin da Allah ya sanya musu suka rabauta sai Allah ya ce allazina hum الذين هم في صلاتهم خاشعون بالضبط تبروا الذين هم في صلاتهم خاشعون سوني ما تخشوي أسلا وكذا يذكركم من فرقه اليوم za mu ɗauki mafatihul fala a babin muraja ke sannan abu na biyu za mu sake tattaro sufofin muminai karatun shekar gobe jibi ke na insha karatu na uku الخشوع في الصلاة لي مسمى ابن رجبي الخشوع في الصلاة ثم تفرقوكين الذين هم في صلاة قيوم ثم تبين والذين هم والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم عن اللغو معرضون من الشيء كوتا كيف من واصل ثم ثبت والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم بالزكاة فاعلون اسمع سبحان الزكاة قصة تقول والذين هم لفوتهم حافظون انت سنتسنا كيا يفرجون التي إلا على أزواجه إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنه خير لهم

ina ga zai kai wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un dangane da amalolinku da alƙawarorinku sun kasance suna masu kiyayewa kaga kenan mun samu kukofi nawa kenan dukka guda shida sai wallazina hum wallazina hum ala salawatihim yuhafizun ba ta bakwai kenan sallah tana da matsayi guda da ita aka fara da ita aka yi kaga dole sai mun ba mu sallah muhimmanci kenan kamar yadda Allah ya ba ta muhimmanci wallazina hum ala salawatihim yuhafizun sallati ulaika hum walaikum الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون sakamakon su ula'ika humul warithun alladhina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun to zulumta ta farko in muka duba aya ko sura ta fara da qad aflaha al-mu'minun hakika mu'mini sun rabuta yau muna nawa ga ramadan hudu ga wata to sai ga wasu surori guda hudu kuma sun fara da mafatihul bala a can bakara mana da suratul bakara ta fara da mafatihul bala ta ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun sannan mana da suratul al-mu'minun qad aflaha al-mu'minun qad aflaha al-mu'minun hakika mu'minai sun rabauta sannan mana tare da suratul kuma shi ma ta ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun to ta wurin ita ba ambata ulaika wa ulaika ala hudan min rabbihim ulaika humul muflihun ma'a kama abinda suratul luqman ta dauko da suratul baqara ta dauko ita ma ta dauko suratul mulk to za mu ji surori guda biyu suratul baqara farkon sannan kuma da suratul luqman farkon suratul baqara Allah ya ce alif lam mim الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبله وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون wannan da shine Allah ya bude Qur'ani banda fatiha ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun to mu ji sufofin Allah ce alif lam mim zalika alkitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin ya ya muttaquna suke kaga yanzu muttaquna sune farko ke mana wanda suka rabauta sune masu tsoron Allah mutum Allah fara tabbata mana su alladhina yu'minuna bil ghaibi bai eh, ke suna imani da ghaibi na biyu wa yuqimuna as-salata kaje da tsaye da sallah da ke da muhimmanci a nan ma sai ce wa yi kimuna salata a nan suratu suratul mu'minun na hum fi salatihim sai kai lissafi da wani lissafi da khashi'un kuma na hum ala salawatihim yuhafizun anan kuma allazina yuqimuna salata suna tsaye da sallah biyu kenan wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma abinda Allah ya ba su suna ciyarwa Kada tukwa ta uku kenan والذين يؤمنون بما أنزل إليك سنا إيمان إذا أبن ذاك سوكر مكا أبن ذاك سوكر ومن ذا الله صلى الله عليه وسلم كمين دي وشكين تجيه كريم الرحمن في تفسير كلام المنات عن سوكر ومن ذا الله صلى الله عليه وسلم قرآن وسنة والذين يؤمنون بما أنزل إليك سفا تدوى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك سفا تدوى ومن ذا إيمان إذا أبن ذاك سوكر كافر من ذا الله صلى الله عليه وسلم duk ba ta shida wa bil akhirati hum yuqinun kuma sun sakankance da lahira to sai Allah bai gama da kuka yace ulaika ala hudan min rabbihim in sune sai kan shiriya daga gurin mahalikin su wa ulaika humul muflihun in kuma sune wanda suka rabauta suka ci nasara domin jina suratul baqara sai mu jina suratul qumar shi ma ya fara da alif lam mim تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم سورة لقمان تفارة إسماء ألف لامين كمين ده سورة البقرة تفارة آيوري ديالنا سورة البقرة آيوري ديالنا سورة لقمان sai bambancin تلكوي a هدى hudan lil muttaqin تلك آيات الكتاب الحكيم هدى wa rahmatan yake lil muhsinin mana kenan akwai alaka mai karfi tsakanin muttaqina da muhsini a can an ambata mana muttaqi kuma sai ka siffata mana muhsinin da irin Allah ya siffata mana muhsini sai allazina yuqimuna as-salata su muhsinun suna da sallah ko da sallah abu ne mai muhimmanci Allah ya ba mu tsaye da sallah muhimmanci a Qur'ani sai na biyu wa yutuna zakata amma kaga suratul baqara Allah ce wa na razaqnahum yunfiqun mana na ba na farilla bake ciyarwa na tsawuyi to amma wannan ciyarwa wanda yake na farilla allazina yuqimuna salata wa yutuna zakata sai ce wa hum bil akhirati hum yuqinun wa hum bil akhirati hum yuqinun kuma sun sakankance da lahira kaga irin wannan yana can suratul baqara gashi kuma maimaita mana shi a suratu mai suratu lukuman kaga kenan qur'ani na da uslubin maimai akwai ayoyi da aka samu Allah yana maimaita su yana maimaita su yana maimaita su kamar me a suratu rahman ba bi ya kuma su rabbikuma tukazziban kamar suratul mursalat ne wailun yawma idin lil mukazzibin zaka samu yanzu ayoyi ana maimaita su a maimaita a can a maimaita a can kamar me kuma kullu nafsin da'iqatul maut daidai nan gurin ya mai mai kullu nafsin da'iqatul maut kullu nafsin sannan kuma ya yi wallazi jahilul kufara shi ma ya mai mai jahilul kufara wal munafiqina wa ghuluz alaihim wa ma'awahum jahannam wa bi'sal masir tak tak ba bambanci suratul tauba da suratul tahrim to kaga nan Allah bai jima da kaka cewa su wayannan da za su rabauta allazina yuqimuna salata ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة وهم بالآخرة هم يوقنون kaga uslubin ya dai sha bamban kaɗan da na suratu ne suratul baqara Allah ce a can ko hum bil akhirati yuqinu wa bil akhirati wa bil akhirati hum yuqinu wa bil akhirati da suratul anan kuma Allah ya ce wa an maimaita hun guda biyu a can kuma hun guda nawa wa bil akhirati da farko hum yuqinun anan kuma na suratul qumar wa hum bil akhirati hum yuqinun inda Allah ya tattara su gaba daya ulaika ala hudan min rabbihim ka koma mana uslubin suratul baqara ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun wa'annan su ne suke kan shirya daga gurin mahalicinku kuma wa'annan su ne wanda suka rabauta idan muka duba na suratul namli shi ma kusan haka tafin تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين أجل بقرة هدى للمتقين kuma fa سورة النمل هدى وبشر للمؤمنين سورة لقمان سورة لقمان كما تاك كامل مؤمنين هدى ورحمة للمؤمنين إذا منا دا متاكي أكتنا منا دا متقون cikakken aiki ne wallahi sai mun dage kafin mu shiga wannan layi ba kaman kati ne na ATM kawai ka banki a yanka maka ina ba kaman national ID card bane kace ni dan garin kaza ne shi ke na yanka maka ina sai mun yi da gaske mu shiga cikin mu tafu sai mun yi da gaske mu shiga cikin mu mu sai mun yi da gaske mu shiga cikin mu fili matakai nawa kenan matakai uku to Allah bai jima da kaka yace alladina yuqimuna salata kaga sai su ne masu tsaye da sallah wa yutuna zakata kaga sai da suratul suratul usman wa hum bil akhirati hum yuqimuna kaga disen disen da suratul Luqman anan ita ta tsaya ke idan da mun samu surori guda uku kenan da suka fara mana da alfala alfala alfala sai mu sake duba wa'ansu daga cikin dabi'un da za su kai mu zuwa ga alfala ja'alani Allahu iyyakum min al-muflihin daga cikin abubuwan da za su kai mu zuwa ga alfala musamman muka duba al'amru bil ma'ruf والنهي عن المنكر وما الذي كنتم خير أمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تأمرون بالمعروف وتنحون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منه المؤمنون وأكثرهم الفاسقون أنا خير فيهم ولتكن منكم أمة إذا كان ولتكن منكم ما كنتم ولتكن منكم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وتؤمنون بالله يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك وتنهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. آه، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ما قوم yi da kyakkyawa da hanya akan mummuna Allah ce su ne wanda suka rabauta idan muka je suratul shamsi uslubin ta ya fara yayi daidai da suratul mai suratul mu'minun shi ya fara da qad aflaha kamar da nan yake can ma wa ma وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها التي قد أفلح من زكاها hakika wanda ya tsarkake ran shi ya tsarkake dukiyar shi hakika ya rahota to kaga ke nan cikakken aiki ne a mu mu yi tsarkake ne mu قد أفلح من زكاها بيتي وقد خاب من دساها وانده يبقوا بيجي بدتيا تابي لنرى في سورة الأعلى التي قد أقلها قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه مصلى التي قد أقلها من تزكى حقيقة وانده يسألك يا رب wa zakara isma rabbih fa salla kuma ya ambata sunan mahalicin shi salla kaga abubuwa uku kenan tsarkaka ambatan Allah sai mai kuma sai salla daga ciki akwai tuba mu yawaita tuba sai mu shiga cikin layin da ke wannan Allah ce wa tubu ila Allah wa تؤمنون لعلكم تفلحون الذي وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون قوموا من إيه بعدين كتوبة هو أقول ألا ما يجمع ربك دمي دم رهوتا فيتي وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون kenan tuba yana daga cikin mafatihul fala me yawaita tuba jama'a sai mu rahota من زن الله صلى الله عليه وسلم إنما كان قول المؤمنين إنما كان قول المؤمنين إذا كنوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم Allah ya girma ta fuka ce innama kana qawlul mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi li yahkuma bainahum bi rafada an yaqulu mun ji wa mun yi biyayya wannan ce wanda suke irin wannan wa ulaika humul muflihun kada sunna ke nan ba cikin rawani ne kawai a ce alama ahli sunna ne sa rawani alama ahli sunna ya sa alkabba alama ahli sunna an yaqulu ne sami'na wa ata'na mun ji mun yi biyayya dalla ce ulaika humul muflihun wayannan kuma su ne wanda suka rabauta ja'ala Allahu iyyakum min al-muflihin sannan daga cikin muflihun karshen suratul mujadila ma ya tana dan tsawo la tajidu qauman wanda suka tabbatar da alwala wal bara Allah ce ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun rindinar Allah su wanda suka rabauta daga cikin mafatihul fala idan mun bi ayoyin da muka karanta wancan shekara ba karanta mana ƙarshen suratu ne suratul hajj har mun ba da adireshin wayan su nambobi da za tuntubi mafatihul fala akwai zai iya tuna min da nambobi aha kun lambobi da baya bayar kaga ma ku ci ba tsarra wa ma ku ci da ba tsarra in kwanne zai iya jina mu babu bismillah Allah wani na ga kana daga mu yawa to ga adireshin kamar lambar waya mu ɗauka 070 wannan ka shage ne ko 080 ko 9090 lambobin da ya gaba ɗaya su 130 200 wannan shi ne na suratu ali imran ke kuma ka duba kana shakka aya ta ɗari da talatin cip cip 130 ke sai 200 aya ta ƙarshe a suratu mai a suratu ali imran sai tatifai a suratu mai ma'ida sai nanki suratul ma'ida mana tutu ne kenan a suratu ali marana ayoyi biyu a suratul ma'ida ayoyi guda biyu a suratul amfa duk wanda mun ke suratul anfal aya ta arba'in da biyar sai mu ce hajji, hajj walillahi hamdu duk wanda mu bi ku a tafsiri hmm? mun karanta suratu ali imran shekaru nawa mun karanta suratul ma'ida shekara nawa mun karanta suratul anfal ita wancan shekaran ke da rana kuma sai muka karanta suratul hajj yanzu abin da zai ke mana kawai shine suratul jumu'a aya ta goma cikin to kaga shine in na hada ku gaba daya 130 200 35 90 45 77 10

1945. 1945. 90, Surah Al-Ma'idah. 45, Surah uh, Surah Al-Anfal kenan. Sai 77. 77 Hajj. Sai 10. Juma'a. Ko kuma 0 and 0 wannan duka shirme ne 07009 duka shirme ne ba su muke nema ba 200 130 ok duka sun haɗu a suratu ali marana ke nan 1935 eh 90 ma'ida 35 ma'ida daga ma'ida suna guri ne yake wadda su ne dai nan gobe bai na yadda za a iya ba mu ariyoyin a gurguje wannan ayoyin gaba ɗayan su kowace ta fara da yayi wanda bi na amanu karshen kuma ta kare da ne la'allakum tuflihu to za fara ba mu na ɗaya na biyu na uku na uku guda bakwai ne a gurguje يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون هذا فرد وان يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون وأن آية تفرقوا كذا آية تجريدة ثلاثين هني أكل كذبا وما Allah ce wallahi ba ji tsoron yanzu jiki magayi ne kawai in mun ce ba za mu daina ci ba to a ta ci jiki magayi wattaqullaha la'allakum tuflihun wan ta ci kenan sai 200 يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. في آية تكرر سورة آل عمران. يقول من قبل آل عمران كيف؟ ومجيد يا الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وسيما سورة مائدة من هذا 35 90 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا وجاهدوا في سبيله لعلكم يا آية الذين آمنوا أيها الذين آمنوا إنما والأسلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إذا من قرأ في المائدة كده بين بين سورة الأنفال suratul يا الذين آمنوا إذا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ألم واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأنبت الله ديوة نمكن أنبت الله جنان ينا كي نسوى با ga بإذن الله idnillah سورة الحج كما hajj يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون سورة الحج مجيء أبن الله يا أيها الذين آمنوا اللهم زينا بزينة الإيمان يا أيها الذين آمنوا اركعوا kada shi hanyar cin nasara ba guda ɗaya bane ya yi wata na amanu kyau ya kuma su imani ku dinga wasu wasjudu ku dinga sujjada kaga nan sai aka fara ce a fara me a yi rukuku a yi sujjada eh amma wanne ake fara yi eh rukuku ake fara yi sai sujjada to amma na maryam fa ya maryamu kunuti li rabbiki sai wasjudi warka'i to suya me wani ya suke fara yi din wani yake fara yi suke sa ce anan alwawu aksu tartib aksu tartib ba yana nufin ka fara ka fara sujjada sai da zo ka ruku ba ya allazina amanu ka'u wa abudu rabbakum sai ce wa fa'alu khaira ku dinga bautan mahalicin bautan Allah yana daga cikin abin da zai kai ka zuwa ga nasara ke wa fa'alu khaira ku dinga aikata aikin alkhairi gashi nan barkate Allah mai gima da kuka ce la'allakum tuflihu sai na karshe aya ta goma a cikin suratu al Allah ya kira masu imani idanun biya ya ayyuhal ladina amanu idanu للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم wannan su ne ayoyi guda bakwai da Allah mai girma ɗaukaka yake gaya mana la'allakum tuflihun kuma dukkan sun fara da me ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu to kenan daga cikin mafatihul Fala akwai al bin bil akwai iqamatis tsala. akwai ciyarwa akwai imani da abin da aka saukar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam imani da abin da aka saukar kafin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sakankancewa da lahira umarni da kyakkyawa hana mummuna tuba zikiri as-sam'u wa ta'a in ka kana ji kana biyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kara bauta Allah ya ce wa man yuti illaha wa rasulahu okay ba mu karanta wannan ba ko wa yakhsha Allah wa yattaqihi kai wannan combination din ka masha Allah ba ka kawai zan ki gulun su anan ka ji wa man yuti illaha wa rasulahu da yake wa yakhsha Allah wa yattaqi fa ulaika humul faizun ja'alani Allah wa iyyakum min al-faizin sannan akwai tazkiyatun nafsi akwai taqwa Allah ta'ala akwai as-sabr akwai al-musabara akwai al-murabaqa oke akwai kuma kiyaye rohon zuciya ba mu karanta shi ba wa mai yi wukon shi wa ana fi gamla wa mai yi wukon shi wa ana fi fa'ula ika humul mafiku wanda yake kiyaye rohon zuciya shi ya rabu kuma wanda Allah ya gaya masa habban manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam min kai kai da su sai mu rabu bi idhnillah wannan ne dangane da ɓangaren wannan aya nan. kada aflaha almu'minun to gobe ma muka zo mu sake daukan bangaren aya shine sufofin mu'mine umuman a jiya mun dauki falalan imani guda nawa talatin to maybe gobe ko da ashirin yadda Allah ke cewa wane mumini ne wane mumini ne wane mumini ne domin yi kokarin shiga cikin ayarin yi aiki don nima zama mumini amma ba ma karanta yi wannan zai wahala baka zama mumi zai wahala domin baka san hanyar baya za ka je baka san hanyar gobanci ba ya za ka yi karfi ta gobanci da ka zo sai ka bi hanyar kaya ba kuma ita kana so ka je ina gobanci a kaga wannan ya musa ya ya shiga daji ke ko kuma sai koma hanyar hmm? hanyar bidda wai ina za ka je ce wallahi zan tafi gobanci ne ce to haka ne fa in ba mu san harkokin imani ba harkan tsoron Allah harkan izani, ala zaka ga mun bi wani guri ne daban sannan kuma ga gurin da Allah ke so ne جعلني الله وإياكم من المفلحين جعلني الله وإياكم من المفلحين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين za mu je can ɓangaren na biyu kenan gurin da muka tsaya cikin suratul mu'minun za karanta mana ayoyi بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم بفروجهم حافظون إلا على أزواجهم baka da ya gaya mana sufofin muminai kuma ya gaya mana makomansu ula'ika humul warithun allazina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun yanzu Allah mai girma da aya ta goma sha biyu zai fara gaya mana adillat wujudillah dalilai na samuwar Allah mai girma ɗaukaka wa qudratihi da kuma iko irin na Allah daga farko akwai khalqul insan halittar ɗan adam yadda Allah ya halicce ni ya halicce ka wannan babban alama ce Allah mai girma da kuka yana da cikakken iko sai Allah ce wa laqad khalaqna al-insana wa laqad khalaqna al-insana min sulalatin المبين الله يقول ولقد خلقنا الإنسان الإنسان هنا بمعنى آدم عليه السلام حقيقة تبت الله يا أهلك النبي آدم عليه السلام min sulalatin min tsini daga tabo asalin tabo da aka rere shi aka zakulo shi Allah ya halitta annabi Adam alaihi salam min sulalatin min tsini. wannan Allah ya ce gaya mana a cikin suratul sajda wannan suratul sajda ita ma mun maka karatu na musamman surar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karanta ta duk dare ita irga ta ce a gurin manzon Allah صلى الله عليه وسلم وما صلى عصباء إذا من زم الله صلى الله عليه وسلم في كرنتا وقال لك الذي أحسن كل شيء خلقه الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله ثم جعل نسله من سلالة من ماء ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا mimma Allah mai girma ɗaukaka yake cewa wa bada khalqal insani min ya fara halittar dan adam asali daga tsako mana wa aka halitta shi daga tsako kenan asalin babanmu mu annabi adam Allah ce thumma ja'ala naslahu sannan riyar annabi adam Allah ya sanya su min sulalatin mahi mu kuma sai aka mu daga ruwa wanda yake wulakantacce kage za a koya mana mai kenan me yake so mu koya nan ha ana tsaro me yake so mu koya nan ana so a koya mana tawazu kana da littafi guda ɗaya kenan insha Allah amma kai ba ɗari biyar ana koya mana tawazu ana nuna min asali na min ma'in fali ruwa ne wulakantacce kaga kenan ya kamata san yi tawazu wa Allah mai jima ɗaukaka nan yake gaya mana Allah ya fara halittar annabi Adam min sulalatin min tin to sai mu kuma umma ja'alnahu umma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin umma ja'alnahu nutfatan daga baya kuma mu 'ya'yan Adam sai Allah ya sanya mu ja'alnahu nutfatan dugon ruwa kaga shine ruwan halitta ke Allah ya bashi muhimmanci a cikin Qur'ani fi qararin makin a gurin zama matabbata gurin matabbata wannan matabbatan shine ina cikin mahaifa mana in an samu alaka tsakanin namiji da mace to na ruwan da aka jefa sai ya tafi cikin mahaifa sai ya zauna to daga nan zai kwana arba'in kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana عبد الله بن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أهدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة كذلك سنة من ذنب الله صلى الله عليه وسلم تقار من بياني أنا علم يجمع لك ثم جعلناه نطفة ومن ذنب الله صلى الله عليه وسلم ذكرنا هو قوانا أربعيني fi qararin makin a cikin mahaifa ke to yake cewa 40 sun nutfatan thumma yakunu alaqatan misla dhalik to shi ma zai zama kwana arba'in ɗigon a jini kenan gudan jini shine Allah ce thumma khalaqana an-nutfata alaqatan thumma ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين الله بيتر ما نقولك ثم خلقنا النطفة علقة bayan mutum yana cikin tsugo ruwa kwana arba'in sun makhalaqana nufata alaqatan kaga an nufata alaqatan duka makulai ne guda biyu sai Allah ya halicci wannan tsugo ruwan sai zama gudan to ya zauna kwana arba'in shi kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana fa khalaqana al'alaqata mudghatan daga gudan jini ya kai kombatin din shi zuwa tsoka shi ma kwana arba'in daga nan shi ne za a buka mutum rai yanzu 40 plus 40 plus 40 120 ko 40 times 3 120 ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح sai busa mai rai in an barar da ciki a lokacin an kashe rayayi in ana so a barar imma ya zama tana da larura ita uwar ko kuma dai ta je ta yi aika aika ne a waje e ba a so a gane tana da ciki suka je suka barar da shi to sun yi kisan kai ke Inda ya kai kwana ɗari da ashirin Allah bai girma da kuka yake cewa fa khalaqa al-mudghata idama to daga cikin tsokan nan stage na farko shi ne me baban mu an halitta shi da me firkaya sai mu kuma daga me ruwa daga ruwa sai me jini daga jini sai me tsoka daga tsoka sai me eh, sai Allah yake cewa fa khalaqana al-mudghata idama daga ciki aka fitar da kasusuwa fa khazawna al-idama lahma bayan da kai kasusuwa kuma sai ka kawo me sai ka kawo nama sai kai filastari ne jiki sai ka gama shi Allah mutum ya fito bulbul kafin nan zuwa can kuma ya ga kafan shi ta fara faso amma wani jinkiri na ke haifan shi da faso za ka ga jikin shi lufi lufi lufi lufi kuma zai faɗo da kuka ne ya san ya zo duniya kamar saboda rashin hankali irin namu in amma mutum haihuwa zai je a ɗauki hoton jinjirin sai hmm? a ɗauki hoton jinjirin sai a ɗan yi sika yar ƙarama sai a makala sai a ce welcome to the world wannan hauka ne jama'a kuma kuma za kuna biye wa mata sai ka ga mutum babba bawai a wayar shi akwai welcome to the world ga ɗan jinjiri shi oke ka ina ɗan jinjirin nan ya kyau ka lilla a ba jama'a wannan ba shi daga cikin sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to nan kenan mataki na gaba shine baka zauna da idama lahma bayan an yi kasusuwa sai aka yi mai kuma bayan kasusuwa sai mai nama daga nan kuma shi ke nan mutum zai kuri duniya sun ma an sha'anahu khalqan akhar kawai sai Allah ya fito da shi wani halitta daban ka duba daga yunkuwa asalin mu. sai ruwa sai jini sai tsoka sai mai kasusuwa sai mai sai nama to daga nan an gama halitta khalas thumma ansha'nahu khalqan akhar Allah ce fa Allahu! ahsanul khaliqin sunan Allah yayi albarka fa Allahu! ahsanul khaliqin shine mafi kyawun wanda suke halitta duk wanda zai saka sun ta kauna abu na Allah ba irin nashi ba Umar ibn al-Khattab kamar da ibn Abi Hatim ya rawaito yace waqaftu rabbi fi arba'in na yi dace da mahalicci na abubuwa hudu shawara Umar zai bayar sai kawai Allah ya saukar da aya Umar ce nazalat wa laqad khalaqna al-insana min sulalatin fa ana فتبارك الله أحسن الخالقين kawai fa nazalat eh yanzu magana Umar ne wani fa tabarakallahu ahsanul khaliqin sai Allah ya tabbatar da ita a matsayin Qur'ani sannan akwai riwaya Ibn Abi Hatim da al daga Anas ibn Malik Anas yake cewa Umar ya ce wa qaftu rabbi fi arba'in قلت يا رسول الله شاورا فرقو لو صلينا خلف المقام يا رسول الله da mu dinga sallah bayan maqam Ibrahim dan muka gama tawafi sai ga Allah ce to wattakhidhu min maqam Ibrahim sallah ku riki maqam Ibrahim ga magurin sallah na biyu wa qul ya rasul Allah law ittakhadta ala nisa'ika hijaban ya rasul Allah da ka kare matanka mana fa innahu yadkhulu alayka a barru wal fajir kowa yana iya shiga gidan gidanka ya rasu rasulullah kawai ta sai Allah ce wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab wa qul li azwajin nabi sallallahu alaihi sallam. na uku yake wa matan manzan, Allah wani sallallahu alaihi sallam. wa radiyallahu anhunna la tantahunna wallahi in ma ku daina takura manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko Allah ya canja mai matan da suka fi ku kawai sai Allah ya saukar da asa rabbu in tallaka kunna an yubdi lahu azwajan khairan min kunna muslimatin mu'minat sai kuma wannan ayar da ta sauka na suratu ne suratu al-mu'minun ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين sai ce umar da aka ƙara aiki fa tabarakallahu ahsanul qariqin sai ce fa nazalat fa tabarakallahu ahsanul qariqin kaga umar babban mutum ne ke wali ne babba in har zai bada shawara kawai Allah ya bi bayan shi to ai ba karamin mutum bane wannan sai Allah mai jima da kuka yake summa innakum ba'da zalika summa innakum ba'da zalika lamayitun yanzu wannan ayoyin suna gaya mana bi kulli bidayatin nihaya ga farkon dan adam to sai kuma Allah ya ce summa innakum ba'da zalika lamayitun bayan haka kuma za ku ɗan rayu shi nan zai ku goma ga Allah mai girma da kuka wannan sai ke nuna mana tabbas tabbas mutuwan da muke rena ta mutuwan da muke wasa da ita dole ne kamar da Allah ya gaya mana kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal da fitnah kullu nafsin za'iqatul maut thumma ilayna turja'un thumma innakum ba'da dhalika mana ba'da al-khalqi kenan lamayitun wannan tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam koma ga Allah to wa kake ganin za a bari innaka mayitun wa innahum mayyitun Allah ya ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين manzon Allah ba ya rasu ya bar duniya to kaga uban kowa ma sai ya mutu kenan kowa sai ya mutu kullu man alaiha fa kowa da ke ban kasa sai ya mutu yanzu babban shine mita ne thumma innakum ba'da zalika lamayitun wannan irin wannan ayoyi mun wuce irin su a suratul hajj aya ta biyar kenan ko ya ayyuhan nasu إن كنتم في ريب من البعث يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرسل العمر لكي لا, لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بعيد. وإن آيوين قرب قرب سورة الحج su ba suna gaya mana irin abin da ya faru ya zo a nan suratul mai mu'minun sai dai mu duba bambancin wannan suratul hajj da na suratul mai suratul mu'minun na suratul mu'minun akwai ƙarin bayani domin kaga nan ba a gaya mana cewa akwai ƙasusuwa sannan kuma akwai nama ba amma nan ya zo ya tsaye mana ya yi wannan su in kuntum fi raibin minan ba. bad kaga dai yana tabbatar mana abin da aka gaya mana suratul mu'minun kuma innakum ba'da zalika da mayyitun tabbas tabbas za mu koma ga Allah ke wannan Allah yake cewa in kun kasance kuna shakku dangane da tayar da ku Allah ce to ai fa inna khalaqnakum min turab farkon fadi Allah ya rike mu daga turbaya ne ana baban mu annabi Adam ke kuma min mutafati a wannan shi ma na tan suratul mu'minun sannan aka mu daga cikin daga ruwan halitta ثم من علقة ذاك زومي ودن جني ثم من مضغة بكما كزوم ودن توكا بيجي مخلقة وغير مخلقة جملة مخلقة أقول ذا أهل السيتة أقول أمون ذا أهل السيتة وما كان سورة المؤمنون Allah mai jima da kuka sai ya kara mana فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما نقول شيء قال ده ما يكفي سورة الحج to Allah mai zuma da saka yake cewa bi mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqatin min bayyana lakum dan mu gaya muku cewa lalle Allah shine mai cikakken sai ce wani nuqiru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma Allah zai bar mu jinjiri a cikin ciki zuwa lokacin da Allah ke ثم نخرجكم طفلا sai mu ya fito jinjiri ثم لتبلغوا أشدكم حرف في ce wa ومنكم من يتوفى kafin mutum ya kai shekara kaza maybe ya mutu yana ka samu dan jinjiri ya mutu ana haifan shi ya mutu wa minkum man yuraddu ila arzalil umur daga cikin mu kuma akwai wanda za su mai manajin rayuwa ya kai shekara ɗari da ashirin ɗari da talatin har ya yi losing memory Allah ce ya likai la ya'lamu bi ba'di ilmin shay'a to har zuwa fadin Allah mai girma da kuka zalika bi anna Allah huwa al-haqq wa annahu yuhyi al-mauta wa annahu ala kulli shay'in qadir zaka ga mana farkon mu sai ka ga mana karshen mu wa anna sa'ata atiyatun la rayba fiha wa anna Allah yab'athu man fil qubur tabbas Allah yake tayar da wanda suke cikin kaburuka kaga usulubin yayi kusan daidai da suratul mu'minun thumma bayan haka za mu mutu in tabbata ajali na yana nan tafi kamar na roƙon Allah in alheri ne gare ni Allah ya raya ni irin rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sak shekara 60 da nawa shekara 63 in shine mafi alkhairi kaga su da tijana sun mutu na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ba su roki Allah ya rage ba a dawo da shi na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. 53 ai islam ya yi daidai. Yanzu mutum ya kai saba'in da uku. Kaka ko ya ce ce ko ya Allah tafi mana ukun dan dai uku saba'in da uku. yanzu na ka samu ƙarin goma akan na manzo Allah sallallahu alaihi gama dai ba kowa ke son mutuwa ba gama dai ka roƙi Allah da gasken gaske Allah ya sa in rayuwar ta fi min alkhairi zuwa shekaru 63 daidai da na manzan Allah kaga da wannan niyan kawai wallahi zan iya tsira ke oke ina masu neman rayuwa irin na manzan Allah nan cip cip ke oke ga wani nan ga wani a can sai ai abubakar ma 63 ne ai Umar ma 63 ne Allahu almar'u ma'a man ahabba kar kenan ba mu mu taru kawai mu ta tafi waye wanda yake zan manzon Allah ya tafa wa manzon Allah haba jama'a duk wanda yake zan manzon Allah ya birgi ma haba haka zan manzon Allah yake birgi ma ga manzon Allah to kaga wannan aikin mahaukata ne wallahi ba aikin masu hankali ba abubuwan da ya zama wani iri daban wa karshen karshe Allah ya ce summa innakum yawmal qiyamati tub'atun sannan ƙarshen ƙarshe kuma Allah mai girma da ɗaukaka zai tayar da mu. Kaga kenan yana zuwa mana min kulli bidayatin nihaya. Ayar nan tana tabbatar mana da isbati yawmin qiyama. Ayar tana tabbatar mana da alba'd. Ayar tana tabbatar mana da al-maut. Wa ma adraka mal maut thumma ma adraka mal maut. Qul inna al-mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون sannan muka duba Allah ya fara da cewa sun maja'alnahu nubufatan to da yawa zaka ji Allah yana gaya mana nufa yace alam yakun nubufatan min maniyyin yumna Allah yace fal yanzur al insanu mimma khuliq canza sunan ke khuliqa in a suratul mursalati kuma Allah ce alam nakhluqukum min ma'in mahin kaga kenan Allah mai jima da kuka yi nuna mana asalin mu ba daga tsugon ruwa ne wannan ya koya mana tawazu Allah bai jima da kuka yi datar da mu fi duniya wal Allah bai jima da kuka yi sauka kai mana gobe muka zo mana tare da sufofin mu'minai eh gaba ta farko kenan sai kuma gaba ta biyu za mu dora daga aya ta sha bakwai kenan insha Allah ko da mun samu aya biyar ne to haka za mu tafi da karatu ranar insha Allah 50-50 in akwai abu mai muhimmanci za mu tsaya mu bashi minti ashirin zuwa talatin to zaran kuma sai mu karanta shi tare da fassara da limin اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الآخر وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عنا الدين اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتينا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أهيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم نفس كبر المكروبين اللهم نفس كبر المكروبين وقضي سير المدينين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين